الحديث الهادي والثلاثون بعد المئة حديث نتلاتين دليل تلاتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah shi kare da gare shi ce manzon Allah ce cikin ku duk wanda ya zo juma'a fal yaghtasil to tabbatar zai iya yayi wanka wanda duk yayi nufin ya zo masallacin juma'a to ya tabbatar yayi wanka fadin sa cewa yaghtasil umarni ne umarni na annabi ko ana daukan shi a matsayin wajibi har sai in an samu karina allati tasrifuhu min alwujubi ila alistihbab wanda zaka cire shi daga wajibci to sannan sai a ce ya zama mustahabi sannan kuma ga hadisin da yake cewa wuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wanka a ranar juma'a wajibi ne kan dukkan baligi da ya ce muhtalin ba yana nufin wanda ya mafarki yanzu ba ah, wanda bai wanda ya mafarki kan ranar juma'a da ba ranar juma'a ba dole bai wanka ashe me ake nufi da muhtalin nan baligi wajibi ne ya wanka ranar juma'a to kaga wancan hadisi ya ce wajibun wannan hadisi ce ya yaghtasil lalle ya wanka idan aka hada su su biyu wato suna nuna wankan juma'a ya zama wajibi kenan wanda akan haka wato yan mazhabin zahiriya suka tafi cewa wankan juma'a tilas ne ba wani mustahabi dole kai wanka ranar juma'a sai dai daga cikin su akwai wanda suka yi wata kwabar daban suka ce amma wankan ana yin shi ne domin yinin ba domin sallar ba abin nufi ko da ka dawo daga juma'a kai ya halatta a kowane lokaci ka yi shi a cikin yanki na rana matukar rana ba ta faɗi ba sunan sunansa yawan muljumu'ati ko karfe biyar da rabi ne ka yi wanka <laughs> haka su suka fahimta to amma gaskiyar zance ana yin wankan ne domin sallah din ba domin ranar ba kuna fahimta da kyau ya rage na menene hakikanin al'amari idan muka ce wannan hadisi ya ce falle ya mutum ya wanka wani hadisin ya zo ya ce a wajiban alaikullin kulli mutalim wannan lankan lalle ya nuna wajibci to amma karina wadda da ita malamai suke cire shi daga wajibci su mayar da shi mustahabbanci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ghtasala man tawadda yawm al fa biha wa ni'mat wa man fal ghusl afdal dukkan wanda ya alwala ranar juma'a ma dalla da alwalar da yayi kuma ta yi daidai ta wadatar ta gamsar amma wanda ya wanka to wanka yafi haka ya faɗa to sai suka yi tarko tarko a nan gudun waɗanda suka ce wajibi ne idan ka kawo musu wannan hadisi su ce wannan hadisin bai kai karfin wancan ba wancan fa bukhari da muslim wannan ko bukhari da muslim ba su ruwaito ba in ko an samu ta'arudi to ana gabatar da ruwayan bukhari da muslim akan ruwayar wani malami da bai kai su daraja ba suka ce ya muna maka maganan ma mattafaqa alaihi shaykhani kai kana kawo wani hadisi daban manyan yadda manzon Allah ya faɗa kuma ingantacce ne inda ba wannan da zamu yi aiki da shi amma wannan ya fi shi karfi kun fahimta ko na ɗaya kenan na biyu suka ce duk da wancan ya ce man tawadda a yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal yace kalmar wajib da ke cikin nan ko ba za mu iya ture ta ba dan wancan bai ture ta ba kalmar kulli ita da ke cikin nan ba za ta iya turuwa ba to amma su shekul islam ibn taymiya suka ce yana nan a wajabcin sa ga wanda yake cikin datti <laughs> mu dauke shi wajibi ne duk wanda ya taho daga mayanka ya je ambatuwa ya yi ta'amuli da nama duk wanda ya taho daga gareji ga rana ta dake shi ga bakin mai ga fetur ga warin kananzar da fetur da wane ne duk wanda ya to daga ina ne wajibin ala kulli mutadin amma wanda yake tsaf tsaf bai yi datti ba sana'arsa ba ta shiga datti ba ce ba ba wata kura ta tare da shi to ba wajibi bane mustahabi ne in bai bai alwala ya halatta suka ce yin haka shine zai sa dukkan aiki da hadisan guda biyu ka cin wariyar hadisan biyu yadda kai imani da su kuma dukkan aiki da su a aikace yayi ko bai ba al-ahkam al-ma'khudatu min al hukunce hukuncen da za a yi dauka cikin hadisin na farko zahir hadisi wujubul ghusli li salatil jumu'ati wal aslu hamd al-hadisi ala zahirihi wa taqaddama al-khilafu fi dhalika wa adillatuhu malai yace zahirin hadisin na nuna wajibcin yin wanka domin sallar juma'a asali kuma shine ka dauki hadisin bisa ga zahirin sa na wajibci din amma an sabani ya riga gabata kuma an yi bayani kansa na biyu wa fihi dalilun ala anna al-ghusl yakunu li sala dalili a cikin hadisin akwai abin da yake nuna cewa ashe wankan ana yin shi ne domin sallah din wa yuqaddamu alaiha ana gabatar da shi kafin a je sallah wa huwa sahihu wannan shine sahihin zance li'annahu maqsudun laha domin shine maqsudun wankan ita sallah ita ce maqsudun ayi wanka ko wankan dan aje ayi sallah la liyawmiha ba wai ana yin wankan bane kawai dan yinin juma'a din khilafan lizahiriya alladhina yarawna anna al-ghusl yakfi walau ba'da salati sabanin zahiriya wanda su suna ganin kawai in dai ka wanka a ranar juma'a ya wadatar ko da bayan ka dawo daga masallaci ne na uku fihi dalilun ala anna al-afdal yakuna al-ghusl qabila adh-dhahabi ila salatiha hadisin na nuna ashe wanka ya kamata a yi shi dab da za a tafi sallah din shine qabila adh-dhahabi ila salatiha an fahimta ko na hudu min hikimati mashru'iyyati hadha al-iktisal wato yana daga cikin hikimar shar'anta wannan wanka yustadallu ala annahu yanbaghi lil insani an yati ila mawatin al-ibada wa salati ala ahsani halin wato wannan ana iya kafa hujja da shi bisa ga cewa ya dace ga mutum idan zai zo wurare na ibada da wurin sallah ya zo a cikin kama mafi kyawu wa ajmal hay'a wato kuma da kama wadda take mafi ado Allah ce ya bani adama ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid shi yasa manzo Allah ke yin aswaki kuma ya zai da tufafi masu kyau na biyar anna mashru'iyyatul ghusl liman arada itiyana salati wato shar'antuwar wanka ga wanda ya nufin ya je juma'a ne amma ghairuhu wanda ko ba zai juma'a ba fa la yushra'u lahu al ba a cewa ya wanka وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة وهو من لم يأتها فليس عليه غسل hadisi a cikin abin nan din littafin ibn khuzaima ya nuna haka wanda manzo Allah ce mallam ya atiha fa laysa alaihi ghuslun wanda ba zai je juma'a ba babu wajibcin wanka a kansa da haka dai gaskiya zance mafi inganci shine wankan yana nan a wajibinsa ga wanda yake yana cikin datti ko wanda yake a tattare tufafinsa ko jikinsa akwai wari wanda zai cutar da mutane amma wanda dama yayi wanka da safe ko ba na juma'a ba kuma sannan baya cikin datti in lokaci ya kware masa ya alwala ta masallaci babu wani wajabcin wanka a kansa an gane ko